to Allah bai yadda a cuci kowa ba man aufa bi ahadihi wanda duk ya cika alkawarinsa kamar dan siyasa a zaɓe shi a ce ka cika alkawari za a yi mana tsare-tsare na lafiya da zaman lafiya tsakanin wanda suka zaɓe su da wanda wato suka ce in mun shiga ofis za mu yi alkawari ko ba alkawari ba to na kira ga shugaban ƙasa Allah ya ƙara mata taimako su cika mana alkawari a buɗe mana ƙofofin wato masallatanmu da gidajenmu don halal ne wajibi ne a kanmu mu yi sallah wajibi ne a kanmu mu yi azumi wajibi ne a kanmu mu ba da zaka dokiyoyinmu wannan ya shafe mu ne mu muka imani ga ubangijinmu masallaci gurin lafiya ne da zaman lafiya da roƙon allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a gidajenmu da jikunanmu da ƙasarmu da duniya gaba ɗaya sannan kuma haka gurin aikin haji muna kira ga shugabannin ƙasar mamlakatil arabiyyati saudiya don allah a buɗe mana haramaini gurin lafiya ne gurin zaman lafiya ne muna kira kuma ga shugabanni na siyasa Allah ya ce wa halallahu bai a wa riba Allah ya halatta ciniki saye da sayarwa mu saya mu sayar mu ci riba halal mu yi aikin gwamnati a ba mu ladan aikin mu halal wani ya yi aikin gona a biya shi kudin bare masa halal to don Allah a bar mu mai aikin halal da Allah ya halatta mana Allah ya wajabta mana mai da'a ga Allah da manzan Allah da shugabanni daga cikin mu saboda haka ya shugabanni ku dubi Allah da ya ba ku makami ku dubi Allah da ya sa muka yadda da ku muka zaɓe ku ku tausaya mana marayu na mutuwa wanda ba marayun ba na mutuwa saboda wani gurin in an kulle ran da aka kulle mutum baya da kokwabo ran da aka kulle gidan ba ruwa ran da aka kulle wato babu wani abin da ya taso wanda aka gani mai cutan mutum don allah ba mu da ƙarfi ƙarfinmu ubangijinmu mai girma shugaban ƙasa ka sa baki a buɗe mu mutane na mutuwa a cikin gida mutane ba su da lafiya mu kuma allah ya wajabta mana mai da'a kar mu buɗa wa yahudu ƙofa ya cuce mu don so suke yi da shugabannin da talakawan a yi yamutsi allah kada ka kawo yamutsi jama'ar musulmi mu yi haƙuri mu yi addu'a kar mu ta da hankali su ba sa son mu zauna lafiya wa'yansu sun ce wai afirka ma ce gaba ɗaya suke son wai a kashe mu duka allah ne mai rayarwa allah ne mai kashewa allah ka raya mu kullama auqadu naran lil harbi hallahu. duk lokacin da yahudu suka hasa wutar yaƙi Allah yana bushe ta ubangiji wannan manufa ta su ta kashe mutane a kulla a gida Allah ka buɗe mana ƙofofin gidajenmu ka buɗe mana ƙofofin masallatanmu ka buɗe mana ƙofofin shagunanmu da guraren sana'armu Allah ka buɗe zuciyoyin jagororinmu ka taimake su Allah ka ƙara wa matasanmu haƙuri ka ƙarawa matan aure haƙuri allah ka ƙara wa maluma faɗar gaskiya jama'a mu kira shugabanni an kawo wa duniya harin damuwa allah ka yaye shi sannan kuma wato su wancan da suke faɗan maganganu na ƙarya wanda ya cika alkawari fa man aufa bi ahadillahi wanda ya cika alkawarin Allah ya taimaka wa talakawa wata ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu taƙawa wanda suke tsare dokokin Allah Allah ka buɗe mana zuciyoyinmu ka ƙara mana imani ka sa mu yi tawakkali da kai Allah ka buɗe mana wato ƙofofin gidajenmu mu sami iska ta shigo ruwa ya shigo lafiya ta ƙaru Allah ka raba mu da firgici Ubangiji ka ba mu nutsuwa ina kira ga 'yan jaridu don girman Allah ku taimaka mana ku daina tsorata shugabanni ku daina tsorata talakawa kowa a cikin mu fa zai koma ga Allah daga cikin abin da yake haram tun daga makarantar mu ta rainan yara ta wato ibtida'iya firamare ake karantar da mu a cikin ahadari cewa haramun ne ka tsorata wani wata kawifi hifi gairi haƙƙin shari'iyyin ya 'yan jarida ku daina tsorata mutane ya 'yan jarida komai daɗin duniya lahira ta fita da allah kar ku karɓi kuɗi ku tsorata shugabannin 'yan siyasa don allah likitoci muna haɗa ku da allah ilimin da Allah ya baku ku yi amfani da shi ku daina razana majinyata ku daina kawo mutane mutuwa annabi sallallahu alaihi ya nuna wanda ma yake da rashin lafiya na gaskiya cewa ake tsahurun insha Allah tsarki ne in Allah ya yarda da Allah ku karfafa zuciyoyin majinyata in mun zo gurin ku neman magani ba ku ne masu warkarwa ba Allah ne ina kira ga mata da maza a kyautata wa mazaje mu riƙe matanmu da amana ku riƙe mazajenku da amana mu roƙa wa najeriya allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya allah ka tsare mana gwamnatinmu ta gwamnatin tarayya ka taimaki shugaban ƙasa buhari allah ka tsare mana wannan ƙasa ta mu ta jihar filato ka taimaki gwamna lalon a buɗe mu mu 'yan uwanku ne na rayuwa garinmu ɗaya misali kamar mu da sulalon ɗin mu ɗan yan uwanku ne na addini na rayuwa ɗin kamar shugaban ƙasa buhari da sauran gwamnoni don allah mun shiga cikin damuwa don allah ku taimaka mana ba don mu ba allah ka buɗe zuciyoyin bayinka allah ka buɗe zuciyoyin ƙasashen larabawa annabi sallallahu alaihi ya taɓa zuwa a guje ɗakin na na zainab fazi'an yana ce wailun lil arab min sharrin kadik tarab masifa ta sauka ga larabawa game da wata mugunta da ta kusa zuwa futihal yauma min radami ya ajuja wa majuja misli hadhihi wa halaka rasul sallallahu alaihi wasallam azbu aihi al ibham wallati taliha yace masifa ta sauka ga larabawa kuma ta kusan zuwa yau an bude. wani wata 'yar kofa a datsin da aka tare ya juju wa ma miyagun halitta nan masu zuwa ƙarshen duniya an ce lokaci ya yi ko ya ce misalin wannan sai ƙawanya da hannunsa saboda haka sai ta ce shin an hulaku wa fina salihuna manzala za a halakar da mu ga cikin muku akwai mutanen kirki ya ce na'am za ka sura alkhabasu eh za a iya haka idan zunubi ya yawa luwaɗi zunubi kidnapping zunubi halatta haram zunubin da ya fi kowane zunubi zunubi wanda ya ce cin kasuwa ya haramta ya yi zunubin da yake babu kamarsa don allah ya halatta wanda ya bar masu fashi da makami ya zo ya rufe masallaci ya yi laifi mugun laifi